ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadakallahul aliyul azim masu sauraronmu assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau talata da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarin duniya. labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa iran ba za ta iya yin watsi da shirinta na inganta sinadarin Iraniyon ba kwamandan rundunar haɗin gwiwar na harkatar tsaron saman kasar iran ya jaddada cewa duk wani sabon kuskure da 'yan sahaniya suka aikata na kai hari kan iran zai fuskanci mummunan sakamako jaridar washington post ta bayyana cewa cikakken gugunta tashar jiragen ruwa na elite da ke haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana tasirin ikon yemen yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa iran ba za ta iya yin watsi da shirinta na inganta sinadarin uranium ba ministan harkokin wajen kasar iran ya faɗa a wata hira da ya yi da gidan talabijin na fox news cewa har yanzu ba a dakatar da inganta sinadarin uranium ba a iran duk da irin barnar da aka mata bayan hare-haren da amurka ta yi mata mai tsanani a cikin wata hira da gidan talabijin na fox news arakci ya bayyana cewa shin shirin inganta sinadarin uranium a iran ya dawo shin har yanzu wannan shiri yana ci gaba ko kuwa barnar da aka yi ta yi sanadiyan har yanzu an dakatar da shi ya bayyana cewa dakatar da shi ba zai yiwu ba duk da cewa barnar da aka yi yana da yawa amma babu shakka za a iya yin watsi da shirin amma babu shakka ba za a yi watsi da shirin inganta sinadarin uranium ba domin wannan nasara ce ta masana kimiyyar iran jami'in harkar shari'a ta ƙasa da ƙasa ya bayyana cewa harin da aka yi wa iran babban laifi ne kuma jarrabawa ce ta tarihi ga kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran kan harkokin shari'a da ƙasa da ƙasa kazim garib awad ya bayyana cewa har da aka yi wa iran babban laifi ne kuma jarabawa ce ta tarihi ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a yayin wani taron manema labarai da ya yi da wakilan kasashen mambobin majalisar ɗinkin duniya fiye da 110 a birnin new york na ƙasar amurka a jiya litinin garib abad ya bayyana ma'auni na wuce gona da iri da gwamnatin yahudawan sayuniya da amurka suka ɗauka kan yankin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma sakamakonsa ga zaman lafiya da tsaro a duniya ya ɗauki gwamnatin yahudawan sahiniya a matsayin babbar mai laifi da rashin tsaro da zaman lafiya a yankin cikin shekaru 80 da suka gabata yana mai jaddada cewa wannan ita ce gwamnatin da ya zama yanzu ta aiwatar da ayyukan wuce gona da iri da ta'addanci kan falasinawa dubu ɗari uku tare da raba falasinawa sama da miliyan da muhallinsu kwamandan rundunar haɗin gwiwar hadakwatan tsaron saman iran ya jaddada cewa duk wani sabon kuskure da 'yan sahaniya suka aikata zai haifar da mummunan sakamako kwamandan rundunar haɗin gwiwar harkutar tsaron saman iran kuma kwamandan bataliyar hatim al'ambiya brigadier general aliriza sabahi fard ya jaddada cewa duk wani sabon kuskure da yahudawan sahaniya za su sake yi zai haifar da mummunan sakamako brigadier general said majid musawi kwamandan rundunar sararin samaniyar iran na dakarun kara juyin juhalin musulunci ta iran ya ziyarci herkutar haɗakar tsaron sojojin sama na hatim al'ambiya inda ya tattauna da brigadier general sabahi part kan sakamakon gamar da sojojin suka yi a baya-bayan nan da kuma hanyoyin inganta haɗin gwiwa a fuskar tsaro. Masu saurare kada ku sha'afa labarin duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Jaridan Washington Post ta bayyana cewa cikakken gurgunta tashoshin jiragen ruwa na elite da ke haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya bayyana tasirin ikon Yemen. jaridan washington post ta amurka ta tabbatar da cewa rufe tashar jiragen ruwa ta umu rash-rash na ƙarshe ya nuna tasiri da ƙarfin har-haren yemen da ke da a cikin wani babban rahoto da aka buga a ranar litinin jaridar ta lura cewa bayanan da jami'an mamayar isra'ila suka yi game da gurguncewar tashar jiragen ruwa a ƙasar ya bayyana a fili cikakken nasarar da 'yan yamma suka samu kanta daga ƙarshe za ku ji cewa jami'an ƙungiyar hamas ko jami'in ƙungiyar hamas ya bayyana cewa kamar da hukumar falasinawa take yi wa 'yan gurmaya a yankin gabar yammacin kogin jordan yana nuna goyon baya ne ga mamayar isra'ila jami'in ƙungiyar hamas abdulrahman shahid ya bayyana cewa jami'an tsaron hukumar falasinawa kaman da jami'an hukumar falasinawa suke yi wa 'yan gugurmaya a nablus da janin da kwaci makamansu da kuma ci gaba da fatattakar 'yan gugurmaya daga duk faɗin yankin gabar yammacin kogin jordan yana nuni da ci gaba da goyon bayan gwamnatin mamayar isra'ila ce da murkushe al'ummar falastino. a cewar cibiyar yaɗa labaran falasinawa shahid ya ji daidai a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa kamun da jami'an tsaron falasinawa suke yi wa 'yan gwagwarmaya da fitattun al'umma da masana falasinu biyan ladan muromoron da yahudan sahaniya ne suka bar wa jami'an hukumar falasinawa ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da suka haɗa da shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci don matasa kiɗe-kiɗen iraniyawa da amsoshin fiƙihu da tarbiyyan iyali da fatan za ku daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata 22 ga watan Yuli na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 27 ga watan Muharram din shekara ta 1446 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau kotun kasa da kasa da take birnin hague ta yanke hukuncin mallaka wa gwamnatin kasar iran kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na kasar kafin wannan lokaci dai turawan ingila ne suke iko da kamfanin man fetur na kasar iran tun bayan gano man fetur a kasar amma daga bisani firaministan kasar iran na wancan lokaci dr muhammad musaddiq tare da goyon bayan malaman addini ya kafa dokar kwace wannan kamfani daga hannun turawan birtaniya wanda kuma ya samu amincewar majalisar dokokin ƙasar akan haka da haka kuma ikon kamfanin ya dawo a hannun 'yan ƙasa sai dai turawan birtaniya ba su daɗin faro hakan ba daga wannan lokaci ne kuma sai su shiga kafar wando ɗaya da gwamnatin musaddik sannan kuma suka shigar da kara a gaban kotun kasar da kasa wadda take birnin hague wadda ta yanke hukuncin mallaka wa iran kamfanin a rana irin ta yau. masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan yulin shekara ta 2002 jiragen yakin isra'ila kirar f-16 suka gudan wuta a kan gidan salah shahaza wani kwamanda a cikin dakarun izidin qassam rashin soji na kungiyar gwagwarmar palestinawa ta hamas yahudawan sahiyuniya sun kai waɗannan hare-hare ne a cikin dare a lokacin da mutane suke bacci harin kuma ya yi sanadiyar shahadar mutane goma sha shida ciki har da shi kansa shahada da matarsa da kuma ɗayarsa karama baƙi ga kuma yara ƙanana tara ne suka rasa rayukansu a wannan hari kafin shahadarsa sala shahada ya zauna gidan kasan isra'ila na tsawon shekaru goma sha biyu masu ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan yuli na shekara ta 2003 sojin kasashen amurka da birtaniya waɗanda suka mamaye ƙasar iraki a cikin watan afrilun shekara ta 2003 su kashe 'ya'yan tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein wato uday da kuma kusai dukkaninsu an kashe su ne a birnin mosul daga arewacin ƙasar iraki kafin wannan lokacin da uday da kusai sun fice daga birnin bagadaza banda sojan amurka da birtaniya suka shiga cikin birnin amma bayan da wasu na kusa da saddam hussein suka shiga hannun sojojin amurka sun tona asiri akan wuraren da kudai da kusai suke boye daga wannan lokaci ne kuma sai sojojin mamaya su kai hari a wurin sannan kuma suka kashe su lahira 'ya'yan na saddam hussein sanar da hannu dumu-dumu a ta'asar mahaifinsu wanda ya ta tafkawa a lokacin da yake raye kuma yake mulki a ƙasar iraki na kisa da musgunawa dukkanin wanda bai amince da salon mulkin kama karya na saddam hussein ba. masu saurare ko kun san cewa shekaru 64 suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan yulin shekara ta 1961 dakarun faransa sun kai hari a tashar ruwa ta bezet wadda take arewa maso gabacin tunisia kuma an fara gwaza yaƙi a tsakanin dakarun ƙasashen biyu akan birnin mai cike da tarihi banda tunisia ta samu yanci daga faransa a shekara ta 1956 faransa ta mamaye tashar jiragen ruwan sannan kuma ta ɗauke ta a matsayin wani sansani na sojin sama sai da kuma indonesia sun yantar da wannan tashar jiragen ruwa daga hannun turan mulkin mallaka na faransa inda suka yi asarar rayuka 750 sannan kuma yakin franco tunisia ya kawo ƙarshe a cikin tagomashin tunisian shekaru biyu bayan haka kuma a hukumance faransa ta kwashe dukkanin sojojinta daga tashar jiragen ruwa ta bizarte masu saurari ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau 31 ga watan yulin shekara ta 1988 kwanaki hudu bayan da iran ta amince da kuduri mai lamba 598 na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya sojojin gwamnatin mulkin kama karya na ƙasar iraki ƙarƙashin gwamnatin saddam hussein sun kaddamar da wani gagarumin hari a kudancin ƙasar iran ƙudurin wanda aka zartar kimanin shekara guda da ta gabata ya buƙaci a tsige ta buɗe wuta da kuma ayyana ƙasar a matsayin wadda ta ce zarafi da kuma biyan diya ga waɗanda harin ya da su da musayar fursunoni da kuma mayar da sojoji na ɓangarorin biyu zuwa kan iyakokin ƙasashen duniya a baya dai gwamnatin zalunci ta saddam hussein ta amince da wannan kuduri amma lokacin da ita ma iran din ta amince da kudurin sojin saddam hussein sun sake kai wasu munanan hare-haren akan kasar iran da umarnin margayi imam khomeini na hada karfi da karfe da kuma bayar da kariya a tsakanin dukkanin dakarun kasar da kuma sojojin sa kai harin da sojojin ba'as na kasar iraki suka kai musu ya cira sannan kuma ya jawo asarar rayuka a cikin su lamarin da ya fallasa yanayin da saddam hussein yake ciki na shiga damuwa ba ga hakuma yakin shekaru takwas inda aka gwabsa tsakanin sojin saddam hussein da kuma sojin jamhuriyar musulunci ta iran ya kawo ƙarshe a ranar goma ga watan agustan shekara ta 1988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 babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da hare-haren da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan birnin soida dar'a da kuma tsakiyar birnin damascus na ƙasar syria ya kuma yitar da sake girke sojojin mamayar isra'ila a tuddan golan da suka mamaye guterres ya yi kira da a kawo ƙarshen duk wani cin zarafi da cin mutuncin yankunan siriya da mutunta yarjejeniyar raba gari da aka kulla a shekara ta 1974 yana nana ta buƙatar goyon bayan sahihanci bisa tsari da miƙa mulki a ƙasar ta siriya bisa muhimman ƙa'idojin ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2254 a shekara ta 2015 ya bayyana matuƙar damuwarsa game da ci gaba da tashe-tashen hankula a lardin suwaida wanda rahotanni suka ce ya lashe rayukan ɗaruruwan mutane ciki har da fararen hula tare da jikkata wasu da kuma raba wasu da muhallinsu ya yi Allah wadai da duk wani nau'i na cin zarafi kan fararen hula ciki har da rahotannin kashe-kashen gilla da kuma ayyukan da ya ce suna ƙara rubuta wutar rikicin ƙabilanci tare da hana al'ummar siriya damar samun zaman lafiya da sulhu bayan shekaru goma sha hudu na ƙazamin rikici babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya sake nana ta kiransa da a gaggauta daƙile tashe-tashen hankula da ɗaukar matakan gaggawa don dawo da kwanciyar hankali da sauƙaƙa ayyukan jin kai ya kuma yi Allah wadai da wannan cin zarafi ya kuma yi alkawarin gudanar da bincike a kansu tare da hukunta waɗanda ke da hannu a cikin lamarin ya kuma yi kira da a nuna gaskiya a cikin wannan tsari a wani ci gaba da aka samu kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen Dujarik ya bayyana cewa manzo na musamman na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar syria ger pedersen yana gudanar da tuntuɓar juna sosai a cikin wannan rikici yayin da mataimakinsa Najat Rochdi ke birnin Damascus yana kuma yin cuɗanya da ɓangarori daban-daban a bangaren jin kai ofishin kula da ayyukan jin kai na ocha ya yi gargadin cewa munanan hare-hare na ci gaba da jefa fararen hula cikin hadari tare da samun rahotannin gudun hijira da kuma lalata muhimman ababen more rayuwa da suka hada da ruwa wutar lantarki da hanyoyin sadarwa babban jami'in kula da ayyukan jin kai na kasar siriya adam abdul maula ya bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya da abokan hudata na jin kai na shirin aikewa da tawaga don tantance bukatu da bayar da muhimman taimako a birnin suwaida da zaran sharuɗa sun ba da dama tare da cikakken haɗin gwiwa da hukumomi da abin ya shafa ocha ta kuma yi gargaɗin cewa har yanzu ana takurawa hanyoyin shiga yankunan da lamarin ya shafa saboda rashin tsaro da kuma rufe hanyoyi an ba da rahoton cewa fararen hula ba su iya isa wuraren da aka keɓe a matsayin matsaunin 'yan gudun hijira a ɗaya bangaren kuma abokan aikin jin ƙai sun yi gargaɗin cewa cibiyoyin ayyukan jinya sun cika makil ciki har da makwabciyar birnin wato karamar hukumar dar'a inda asibitoci ke dab da kasa iya aiki hukumar lafiya ta duniya ta aiki da kayayyakin jinya na gaggawa zuwa dar'a wata majiyar diflomasiyya ta shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa siriya ta miƙa buƙatar ta ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin gudanar da zaman gaggawa dangane da yadda gwamnatin mamayar isra'ila ya ci gaba da kai har-hare kan ƙasar wanda ke nuni da cewa gudanar a ranar alhamis da ta gabata a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar siriya ta fitar ta yi kira ga kasashen duniya da kwamitin sulhu da su ɗauki matakan gaggawa don kawo ƙarshen har-haren wuce gona da iri da gwamnatin mamayar isra'ila ke kaiwa kan ƙasar ta siriya har ila yau ta yi allah wadai da kausar murya kan harin da gwamnatin mamayar isra'ila ta kai kan cibiyoyin gwamnati da na fararen hula a birnin damascus da suwaida da ke kudancin siriya ta kuma jaddada cewa harin na baya-bayan nan wani bangare ne na tsare-tsare na manufofin gwamnatin mamayar isra'ila na haifar da tashin hankali da hargitsi da kuma gurgunta tsaro a siriya ta da cewa harin na gwamnatin mamayar isra'ila ina wakiltar keta dokar majalisar ɗinkin duniya da kuma dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa har ila yau ta ɗora wa gwamnatin mamayar isra'ila alhakin taɓarɓarewar lamarin inda ta yi nuni da cewa siriya tana da haƙƙin kare ƙasarta da al'ummarta ta hanyar dokokin ƙasa da ƙasa idan dai ba a manta ba a cikin kwanakin nan ne dakarun gwamnatin siriya suka shiga yankin durus na birnin soida domin sa ido kan yarjejeniyar ta buɗe wuta da aka cimma da manyan mutane da manyan birnin biyo bayan aran gama da 'yan kabilar bedouin da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama gwamnatin mamayar isra'ila wadda ta bayyana cewa ba za ta taɓa yin watsi da durus ba tare da yin kira da a kare su ta kuma ƙaddamar da wasu hare-hare ta sama a yankunan Suwaida da dar'a da kuma birnin damascus babban birnin ƙasar jiragen saman sojojin mamayar isra'ila sun kai hari kan ginin janar na ma'aikatar tsaro da kuma kusa da fadar shugaban ƙasa ministan tsaron gwamnatin mamayar isra'ila yisra'il kanz ya sanar da cewa an kawo ƙarshen sakonnin gargaɗi da aka aikewa birnin damascus yana mai barazana ga abin da ya kira mummunan harhare. Ƙasashen duniya suna ci gaba da yin allah wadai da hare-haren bama-bamai da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan birnin damascus kuma amurka ba ta ba da sanarwar yarjejeniya don dakatar da hare-haren ba ci gaba da gumurzu da ake yi a birnin suwaida tsakanin jami'an tsaron ƙasar siriya da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma har-haren da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai a ranar laraba kan cibiyoyin gwamnatin siriya da suke birnin damascus da suwaida sun haifar da tofin allatsi ne da kiraye-kirayen dakatar da kai har-haren na gwamnatin mamayar isra'ila ma'aikatar haƙoƙin wajen turkiya ta yi allah wadai da hare-haren da gwamnatin mamayar isra'ila ta kai kan birnin damascus wanda ya auna harkwatar soji da ma'aikatar tsaro da kuma yankunan da ke kewaye tana mai da cewa suna da nufin kawo cikas ga yunkurin siriya na samar da zaman lafiya da tsaro ma'aikatar ta kara da cewa kasar siriya na da wata dama mai cike da tarihi na rayuwa cikin lumana da kuma shiga cikin kasashen duniya bayan hambarar da gwamnatin shugaba bashar assad a watan disamban bara a nashi bangaren shugaban amurka donald trump ya ce akwai rashin fahimta tsakanin bangarorin siriya da haramtacciyar kasar isra'ila kuma ya yi magana da bangarorin biyu kuma yana fatan ganin an kawar da tashin hankali da kuma taimakawa siriya domin samun kwanciyar hankali shi ma sakataren harkokin wajen kasar ta amurka mako rubio ya sanar da cewa dukkanin bangarorin sun amince da daukar matakin kawo karshen tashin hankali ya rubuta a shafin sanatotar cewa sun amince da wasu matakai na musamman da za su kawo karshen wannan mummunan yanayi da tashin hankali ya kara cewa yana sa ran dukkanin bangarorin za su cika alkawarin da suka dauka ita ma kungiyar tarayyar turai ta kuma nuna damuwarta kan faɗan da ake yi a ƙasar siriya inda ta yi kira ga dukkanin ɓangarorin da su kare fararen hula ba tare da nuna wariya ba a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta kuma yi kira da mutunta 'yancin ƙasar ta siriya bisa la'akari da karuwar hare-haren da isra'ila ke kaiwa kan yankunan siriya a ta bangaren faransa ta yi kira da a kawo ƙarshen abin da ta bayyana a matsayin cin zarafin fararen hula a suwaida ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar jamus ta yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta ƙaurace wa duk wani mataki da kan iya kawo cikas ga zaman lafiyar ƙasar siriya a nata bangaren jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta abbas arakci ta yi allah wadai da hare-haren da gwamnatin mamayar isra'ila take kaiwa kan kasar siriya inda ta yi kira da a kawo ƙarshen wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila ke yi a nata bangaren kasar labanan shugaban kasar ta joseph aun ya yi allah wadai da hare-haren da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan kasar siriya waɗanda suka auna babban birnin kasar damascus da kuma haikwatar gwamnati a cikin wata sanarwa da gwamnatin jordan ta fitar ta tabbatar da cewa siriya na da 'yancin mallakar dukkanin yankunanta kuma al'ummar suwaida wani bangare ne na kasar ta siriya a bangare guda kuma abu dhabi ya yi maraba da yarjejeniyar ta buɗe wuta a soyida tare da yin allah wadai da hare-haren gwamnatin mamayar isra'ila kan ƙasar siriya gami da tabbatar da goyon bayanta ga zaman lafiyar ƙasar siriya da 'yancin yankin a cewar wata sanarwa da ma'aikatar haƙoƙin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fitar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta yi allah wadai da harin da gwamnatin mamayar isra'ila ke kaiwa kasar siriya tana mai bayyana hakan a matsayin cin zarafin gwamnatin siriya a cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce abin da gwamnatin mamayar isra'ila ke aikatawa cin zarafi ne ga 'yancin kasar siriya da kuma wuce gona da iri da nufin kawo cikas ga zaman lafiyar kasar siriya ƙungiyar jihadul islami ta yi allah wadai da harin da yahudawan sahiniya suke kaiwa birnin damascus da yunkurin dora manufofinsu a kan ƙasar ta siriya gami da ƙoƙarin rusa haɗin kan al'ummar siriya da kuma wargaza amincin yankinta Ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan ta ɗauki matakin wuce gona da iri kan ƙasar Siriya a matsayin wani ɓangare na makirce-makircen makiya na mame ƙasashe da kuma haifar da fitina. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu. A nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barka mada saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na biyar. amma kafin mu shiga cikin shirin sai mun kara tunatar da masu saurari cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet idan aka leƙa kuma muna watsa shirin ne kamar da aka sani a kowace ranar ta talata a cikin shirin namu na yau za a ji cewa muhammadu a yau dai ya tafi kasuwa domin ya sayi wata riga a matsayin tsaraba ga wani abokinsa sun tafi wannan kasuwa tare da ɗaya daga cikin abokansa wanda yake masa rakiya bayan da suka isa a cikin kasuwa ɗin sun samu kantuna dama da ake sai da riguna sun ci gaba da diddeba farashin kowace riga da ake ratayewa a waje sannan sun samu wani shago wanda suka shiga suka tambayi mai sai da kayan farashi na wata riga da suka ga ta yi musu domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da abokinsa da ma mai sai da kayayyakin sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar tasu amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za su yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar. پیراهن ریگه من میخواهم نی اینا سن چه پیراهنی؟ و چه شما دوست دارید کو کوچه سو مردانه تمزه اندازه او بزرگ بابا خودتان کو کنکو برای خودتان گکانکو شما می خواهید کو کناسن برای شما گرکو مناسب وندا یداچه نه خیر آ برای دوستم گا ابوکینا من میخرم ni zan saya ce wace kala obi Shuɗi. sabz kore befarmayid bismillah ببینید Kuduba. این رنگ ونن لونی آبی یک هم رنگ شودی می هسکه هسکه بهتر یپی چطور است؟ یا یا یکی دوستتان ابوکینکو زرد دوراوا او می پوشد شی ینا سنیاوا نمیدانم بنسنی با فکر میکنم. ina tunanin. Une mi pushad? Shi baya sanyawa. Hamin. Wannan. Hub. Me kyau. Toma da labanda aka ji kalmomin da za a yi amfani da su yanzu kuma sai a سلام آقا من یک پیراهن میخواهم سلام چه پیراهنی دوست داری؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ پیراهن را برای خودتان میخواهی؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست نه خیر پیراهن را برای دوستم میخرم چه رنگی دوست دارید؟ آبی یا سبز بفرمایید این پیراهن ها را ببینید نه نه این رنگ خوب نیست آبی کمرنگ بهتر است این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟ نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی همین پیراهن آبی خوب است To madalla bayan da aka ji tattaunawar sai kuma a ƙara gyara zama domin a sake sauranta amma da fassara a cikin harshen Hausa. سلام آقا من یک پیراهن می خواهم سلام علیکم ملم نی انا سن ریگا سلام چه پیراهنی دوست دارید؟ علیک سلام و چه سو؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ ریگم مزا گودا دیا تزما می گرمه پیراهن را برای خودتان می اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست. rigar kana son ta domin kanka ne riga babba ba za ta dace da kai ba na khair pirahan ra baraye dustam a'a ina son rigan ne ga abokina ce rangi dustari wane launi kake so abi ya sabz shudi ko kuwa kore بفرمایید این پیراهن ها را ببینید بسم الله کدو با وطن ریگونا نه نه این رنگ خوب نیست آبی رنگ بهتر است آه آه آه ونن ba shi شودی می می هسکه هسکه این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟ ریگر یا یا abokin naka yana sa riga mai kala ɗorawa? نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی خوب است ban sani ba, ina tunanin shi baya sa riga mai kalar ɗorawa. Wannan rigar mai kala shuɗi tana da kyau. To madalla, yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar kamar yadda ta gudana. سلام آقا من یک پیراهن می خواهم سلام علیکم ملم نی اینا سن سلام چه پیراهنی دوست دارید؟ علیک السلام و چه ریگه سو؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ ریگم مزه گوده دیا تزما می گرمه پیراهن را برای خودتان می خواهید؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست ریگر کنا سنتا دومین کنکنی ریگه بابا به تا دچه با نه خیر پیراهن را برای دوستم میخرم آه انا سر ریگه نه گا ابوکینا چه رنگی دوست دارید؟ نه لونی کچه سو آبی یا سبز شودی کوکوا کوره بفرمایید این پیراهن ها را ببینید بسم الله، که رو با آدن ریگونه؟ نه نه، این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است. آه آه آه آه، وننگ لونی شودی که میه هزک هزکی یپی. این پیراهن چطور است؟ دوستان پیراهن زرد میپوشد؟ وننگ ریگر یا یا abokin naka yana sa riga mai kala ɗorawa? نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی خوب است ban sani ba, ina tunanin shi baya sa riga mai kalar ɗorawa. Wannan rigar mai kala shuɗi tana da kyau. To madalla jama'a masu saurare ganin can lokacin da aka ɗiba mana da ya kawo jiki dole anan ya kamata mu tsaya da shirin namu a yau baki ɗaya sai a mako na gaba idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a cikin wani sabon darasin. To amma kafin wannan lokaci muna ƙara tunatar da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. kafin mako mai zuwa ɗin a madadin muhammadu da hajjifar da ya shirin a fefe ni abdullahi salihu katsina da na shirya na gabatar na fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. don matasa. Bismillahir rahman Rahim. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Muna kuma bijiro muku da batutuwa mabambanta ne dai da suka shafi rayuwar ta matasa. a shirinmu na ƙarshe mun karkare magana ne akan wato shiri da tanadi da ya kamata a ce ko kuma ya zama wajibi matasa da samari ya zamanto suna da shi domin fuskantar rayuwa ta gaba mun kuma ji mahangar addinin musulunci akan wannan lamari a hirarmu da malam hafizu wanda malamin addinin musulunci ne ko nazarci a garin kum da kenan iran kuma mun saurari ta bakin malam bello abba ahmad wanda malamin tattalin arziki ne a kwalejin bada horo ta jihar jigawa da ke garin gumel to shirinmu na yau zai mai da hankali ne wato akan yadda ake wayar da kan matasa da samari da ilmantar da su saboda su iya gina kyakkyawar rayuwa da kuma tsayawa da kafafunsu da shiga a dama da su cikin fagen rayuwa ta siga mafi kyau. fara da tuntubar Malam Danjuma Katsina wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke da ƙwarewa a wannan fage na ilmantarwa da kuma yi wa matasa da samari tarbiyya sannan da koya musu sana'o'i domin su kutsa fagen rayuwa a dama da su. Cikin fiye da shekaru goma yana jagorantar cibiyar ba da horo mai zaman kanta ga samari da matasa a cikin birnin Katsina. Ya fara yi mana bayani da cewa. wadda yau kuma shekara goma sha ɗaya kenan nake ayyuka na horar da masa kan musu da ake yi da kuma canza masa tunani da wani zura su da manufofi masu alheri. Darasin da muka shi ne a wannan zamanin kuma da za ka iya yi in kana ka canza ma masa shi tarbiyya mai kyau da kuma alƙala mai kyau da kuma yadda zama gari abubuwan da uku ne na farko akwai ilimi wato ma'ashi ilimi ingantacce sannan kuma ilimin ya zama guda biyu ya zama na addini shi kuma na zamani idan matashi ya samu wannan guda biyu suna taimaka mashi to idan matashi yana da ilimin na zamani da na addini da da abu na gaba shi ne sana'a ko dai sana'a nan ta sai da sayarwa ce ko ta sarrafa wani abin da za a saida ne ko kuma sana'a nan ta je a wani wuri ne domin a kula da ita a samu wani abu to shi ne wannan shi ne ginshiki na biyu ilimi falaha ginshiki na uku wanda zai zama na cewa zai sa matashi ma yana da wani abu na kullum na da mai alfama shi ne yawan faɗakar da shi wani abin guda uku da kusa da nake da shi shi ne kusurin ya kawo matashi da kaso da sabuwar duniya da wani sabon duniya wata na farko ilimi na biyu eh, sana'a na uku yawan faɗakar da shi to ƙarfin da muke shi shekara goma sama da shekara goma muna irin ayyukan da suka shafi shi gabantar da matasa shi muka gano wanda ya zama cewa gwamnatoci suka rasa al'ummu suka rasa malaman addini suka rasa duk da kuma kawai matashi ilimi kawai zai da sana'a kuma ba su faɗakar da shi ka shiga uku duk da kuma kawai shi sana'a kawai ba ilimi ba da ba faɗakar da shi in ka fadakar da shi iya sana'a ba ilimi to ba zai ba dangane da kalubalen da yake gaban matasa da samarin a kowane lokaci wanda kuma yake bambanta da sauran lokutan da suka gabata wanda zai iya zama kamar tushe na wato tarbiyyar da za a gina kanta ga matasa malam hafizu ya yi mana bayani akan haka san me bukatar zamanin shi me hukuncin zamanin shi ya ɗora wannan dokoki akan inda yake rayuwa domin ya musulunci daidai abin da yake shine abin da zai karɓo a cikin wannan al'umma kuma a fahimta ta yadda wata al'umma za ta iya zuwa da wani ƙari bayan wannan ƙarin ya samu bayan wannan marhalar ta nuna sai ta ɗora kai to wannan rashin fahimta ya jawo hargitsi za mu ga kullum akwai kasashe babban misali za mu iya ganin irin somali irin su afghanistan irin su pakistan da aka samu wasu mutane suke ganin suna son su yi musulunci a daidai lokacin da mutane suke cikin baƙin talauci da baƙin jahilci da tsananin nisanta da kyawun akhlaq da ma rashin sanin me ma kan shi to sai zuwa ce za a ɗabbaka shari'a za a kawo musulunci to wannan kuma sai ya jawo yaƙi saboda al'ummar da bata fahimci me musulunci ba bata san me musulunci ba bata san me amfani tsarinsa bata san daɗin tsarinsa ba sai kai ka zo ka ɗora sannan kuma har ila yau ba a ɗora musulunci ta ƙarfin tsaye kan al'umma sai da zaɓinta. ta ba a ce mata dole ku musulunta in ba haka mu kashe kula ba a ce mata kuma dole mu tsarin musulunci in ba haka ba sai al'ummar da kanta ta yarda da cewa tsari zai hau kanta sai zamanto ya hau kanta so da haka tafsirai daban-daban dangane da musulunci akwai kurakurai da yawa ciki a wannan zamani musulunci marhaloli ne kashi goma su sunan musulunci sunansa musulunci kashi hamsin sunansa musulunci kashi tamanin sunansa musulunci kashi ɗari sunansa musulunci sai dai kowace marhala da akwai iyakacin wanda za a yi kuma sunan shi musulunci idan aka yi wannan an yi musulunci idan aka samu daman yin marhala ta gaba bayan marhala ta farko ta kan kama an santa an fahimce ta to marhala ta biyu da kanta za ta zo marhala ta uku da kanta za ta zo wannan shi ne abin da ya kamata a ce duniyar musulmi musamman ma marubuta sun masana sun wayar da kan ita kanta ruwan musulmi balantana wanda ba musulmi wanda shi bai ma san mai musuluncin ba wanda wala Allah wani ma yana ganin wasu masu fahimta wanda yake za su je sabon a wani wuri su kashe musulmi su kashe ma wanda ba musulmi sai ya ce wannan ne musulunci to su wani musulmi ne bisa kuskuren fahimta da suka yi musulunci shi kuma sun isar da wani mummunan sako ga musulmi da wanda ba musulmi ba game da musulunci mummunan sako wannan a takaice kenan kan abin da ya kamata <clears throat> wato ya kasance dangane da matakai na assasa abin da muke kira al'umma musulma mai bin tsari na musulunci. To za mu sake komawa wurin Malam Ɗanjuma Katsina domin ci gaba da sauraron mahangarsa a kan wato sakamakon yi wa matasa tarbiyya wacce ta dace da lokacin da suke ciki. da kuma yadda za a ilmantar da su ta hanya mafi dacewa ga abin da yake cewa. To, a wasu iyayen abubuwa hudu ya jawo ba suka wasa da kula da tarbiyyar da yaransu. na farko akwai abin da rike kira shi da suka misali yanke kauna wasu iyayen sun yi maganar cewa wannan wani zamani wanda aka yanke kauna daga matasan da suka yi daga cikin shi saboda haka abin mu Allah ne da sai da su da lokaci lokaci guda kuma suma ne waɗannan yankin kauna ya jawo suke jin cewa wani lokaci aka shiga da shi wanda kawai a kyala matasa su gane to ɗan kaɗan ne daga cikin iyaye da kuma ɗan kaɗan ne daga cikin cibiyoyi ko ba ba suke sa kishi sani cewa idan iyaye ne sani cewa haƙƙin su ne kuma Allah zai tambaye su akan wannan haƙƙin shantuwar su sun kula da 'ya'yansu in kuma cibiyoyi ne su sani cewa aikin da za su yi za su yi ne kawai dan Allah kuma Allah ne zai biya su saboda ka ba su yanke kauna ba ba kuma duwancin guna duwancin guna ko kuma ba ba shi da zafi iske a wurin aikin nasu bai sa tsaya ba to gaskiya yan kaɗan ne amma dai babban ginshiƙin shi ne yanke kauna da suka yi da cibiyoyin da iyaye akwai yanke kauna sai waɗanda suka fasaka da cewa a haƙƙin Allah ne kuma dole su kare shi suke iya tasowa suke bari su ga shi mahauta san wani abu. To ma saurare ƙarshen wannan shirin kenan ba dan wannan jigon ya ƙare ba. Da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a saurari ci gaban shirin. A nan da ke cewa ku huta lafiya sai wani jikon. Everyone alive was just blind. to the hearts that had no sigh. In mercy, He's the ocean, while others are drops away. Ya Habibi, Ya Mustafa, Ya Rasulullah. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na waƙoƙin iraniyawa yau ma kamar kullun shirin namu ya sake gaito muku wani shahararren mawaƙi ne mai suna aliriza riza iftikhari da fatan za a gyara zama domin sauraron shirin daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran قدر رو سر کنید یا قدر رو سر کنید شب را سهر کنید غم دنیا را از سر در کنید غم دنیا را از سر در کنید Hello. جدایی به حال بی سر دارد جدایی بیا که ما و تو یه جا نشینیم که مرگ بی خبر دارد جدایی قدر رو سر کنید آی قدر رو سر کنید شب را سهر کنید غم دنیا سر بدر کنی غم دنیا را سر به در کنی ز درگاه خیش میرانی مرا به تلخی و شیرین sahar Mirza Iftikhari kenan aka saurara. Da fatan kun nishaɗantu kuma ta kayatar da ku. To an ne zamu jalin zamun shirin sai a tsara za ku ji mu da da wata sabuwar wakar Amma kafin nan, amma duk waɗanda suka tallafa shirin ya kammala, ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya. Daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. گوشش نوشته گوشش نوشته هر کسی که جاش تو بهشته جاش تو بهشته ای دای دای جونم خام گل خوبا نیستونم آی آی بر کردن بابای بابام سزنده مثل پیشتر میزنم تیر بر نشونه تیر بر نشونه بالون چرخش کنار دلم زمونه دلم زمونه ای دایه دایه جونم زده به جونم آی آی دای آی وای ناز کردنت خندیدنت میون دشت چیدنت با بیلاد آسمون کاری ندار یارم بیداره یارم بیداره دل به دریا میزنم گرتش بباره گرتش بباره ای دای دای جونم خم گل خوبا آی کردنت با بینا با بینا چه خوش سایه کمر صوت کبوتر صوت کبوتر چه خوش پرواز کنم تا کوی دل بر تا کوی دل بر ای دایه دایه جونم خم گل بیستون آی دای tarbiyyar iyali sararo salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau sauraron mu abin kauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faru kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka rika jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali a yau bai sani ba baka taba jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sama al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imam ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a kas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko ma'ana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama me sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna kada jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na binin Tehran na ke ƙarƙashin Hausa TV da muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam ta ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba akan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakinmu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shine ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zuwa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masu ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. yara manyan gobe yara ma iyaye Yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne. Lafiya sai da kula. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin da ya saba tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to yau shirin zai taɓo wani batu ne da ke zaman alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan wata matsala da ke zama alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. To domin tattauna wannan batun yau ma dai muna tare da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda kuma na fara da tambayar shi kan yadda wannan batun yake. ba da misalin da mutane za su gane kamar a ce mutum ya shiga asibiti asibitocinmu ba mu da yanayin da za a ce a ta zo da rashin lafiya a bincika wannan rashin lafiya har a je a maka test na lab a kawo maka a cikin awa daya a cikin minti talatin so kamar mutum ne ya zo da zazzabi sai ka ce to wannan zazzabin cizon sauro ne ko zazzabin typhoid ne kaga na bada misali kenan to shi kai kuma kai kuma ma'aikacin ciwon lafiya sai ka ce kawai wannan baka san wanne wanne ne ba sai ka watsa mishi maganin zazzabin cizon sauro sai ka watsa mishi maganin kamar typhoid ba. to ka gani wanne kake wanne kai treating a ciki wanne ka bada magani a ciki to kaga irin wannan ne yanayin da yake sawa masu bada magunguna magunguna a ce wannan abu haɗa ma waje guda ɗaya a baka magani wajen guda ta uku don ba a tabbatar wanne ne a ciki ba saboda cututtukan sun zo da mewa iri ɗaya to amma kuma za a ga cuta kamar uku ana kiran su differential zai iya yiwa kowanne a ciki amma tantance shi shine sai ka ɗauki jini ko ka ɗauki fitsari ko ka je kai wani gwaji ya tabar maka da wanne to ba mu da yanayin da za a tabbatar maka a lokaci guda kuma kai wannan mutumin kana so ka ba shi magani to sai ka ɗauko magani kamar ka ɗauko maganin mura ka ɗauko maganin cizon sauro ko ka ɗauko maganin tafo duka ka haɗa ka ba mutum guda to kaga wannan yanayin da yake faruwa kenan a asibitocin mu. to an ce irin wannan yakan iya sa jiki ya saba da magunguna har ma ya kai ga bijirewa wasu daga cikinsu ko ya hakan yake ne? To, ah, wannan dai magana da aka yi ya danganci muhimmanci da magunguna da ke kashe cututtuka cututtukan nan da ake yake yaduwa cututtukan su kamar su virus da su bacteria da suke shiga wanda ake kiran su infectious amma akwai sauran wayan su magungunan ma da su ma sukan bijire kamar kwayoyin cuta da ake ba wa mutane masu cututtuka da suke dangane da su ciwon jeji su kansa amma an fi ba da muhimmanci ga magunguna da ake sha yau da kullum da za a kamu da su cututtuka na su virus kace a ce kaman cututtuka masu kawo malaria su influenza kamar su tari kenan da kuma da su mura to shine ake gargadin kasashen duniya da a kula saboda magunguna sun fara bijirewa za a shiga wani yanayi Idan an ba da magani kuma magani ya yi wa ya aiki to kaga za a je a shiga wani yanayi da mutane za su tarayyara a tashan magani a ga magani baya warkarwa. Dikta wani hadari ne yake tattare da irin wannan lamarin na shan magunguna barkatai? To hadarin shine ka gani an an ce cuta ya bujira magani kenan wannan ya ka sha maganin cutan shi ba zai maka amfani ba hanya biyu ne zai illa sa. Na farko wannan cuta ba warkewa za ta yi ba har ta kai ga wani yanayi ko ta kai da side effect da kuma illan da shi kanshi cutan zai jawo maka in ba a sha shi maganin da ya danganta ba shi kuma maganin da kake shan nan an ce kowane magani yana da nashi illa to na farko bai maka amfani ba kaga illolin maganin kuma za su sake fitowa su je su kawo wani illa daban illolin da suke kawo shi shine yawanci da yawa kasan magunguna za su sha shi za su bi ta hanta a tace shi su bi fita kuma a fitar da su ta koda to kaga wayannan wayannan muhimman abubuwa masu aiki a jikinmu sai su je su lakanta hanta ko su lakanta a koda ko ka ji su jawo wani abu a jikin mutum shi kanshi cutan kansa ba za ta warke ba su jawo nasu illan shi kuma maganin kanshi da kasha shi bai maka amfani ba kuma illan shi ya fito. turukta kamar yane jiki yake kin karbar magani musamman idan ana so maganin mutum ya kawar da wata cuta to akan kasa abin ta kashi na daban-daban kamar kasan cutuka da ake ɗiban su me yi tun farko cutar da zai shiga jikin mutum ya bijirewa dama bijiraren cuta ne da ba ya ya bijirewa maganin sai mutum ya samu cutan to kaga kuma ba bashi maganin ba zai yi ba duba kuma kowanne cutan eh maganin zai iya jin shi amma shi ne shan maganin ya sha gurbataccen magani maganin da ba gurbatacce ne shi kan shi ba a samu iya maganin da ake so ba a cikin kwayoyukan ko a cikin allura ko kuma a'a shi maganin mai kyau ne yana da inganci amma yadda ake so a sha shi shi mutumin bai sha shi da ake so ba ka gane kama a ce ka sha sau bakwai sai ka je ka sha sau biyu ka sha kwana bakwai sai ka je ka sha kwana uku ka ji shi shikenan to ka ga wannan in ka zo ka sake samun wannan cutar zai iya ya ka ibuza wannan cutar zai iya bijirewa maganin da za a baka kuma akwai ɗaya wanda in kai kana sha ka sha maganin a'a shi maganin yana so ya aiki amma saboda shi ainihin cutar da ka ɗauka ka ɗauko da wani mutum wanda shi ma ya sha maganin amma maganin baya mishi aiki so ka so ka sha ka samu cutar da shi kanshi ya bujirewa ya bujirewa maganin sai kuma akwai kuma yanayi wanda shi maganin yana nan an ba da shi ba a gama shan shi ba ko an sha shi ba daidai ba ka fahimta ko kuma a'a ka sha shi din amma kai ne ka ji karasarwa ko kuma ka je ka saya abun wannan ka saya abun wannan ka saya daban-daban kamar inda mutanen mu ke yi da sun ji wani rashin lafiya ya je a basu magani su sha nan su sha can a musu haɗi to kaga in aka zo kuma na farkon ainihin cutan ga nan an riga an rubuta maka kuma kaga sai maganin ya bijire sai kuma mutanen gun da ake yin magungunan su kamfanin da kansu a kamar kasashe akwai gun da suke tantance magani na ainihi kafin mutanen su kafin ƴan kasan su su sha amma akwai kamar kasan mu nan kasan Afirka kowa zai je ya yi magani da ya ga dama ya zo ya zuba mana sai baka misali kamar sai ka ga kamar magani abin da ke cikin shi iri ɗaya ne amma sai ga irin su irin su da suke cikin kasuwa sun fiye ishirin ko talatin sai ga wannan an siye shi kamar a dari uku wani kuma ga zaka siye shi a naira talatin ko naira arba'in wani kuma irin sa ne maganin komai su cikin shi iri ɗaya ne amma sai a je a siye shi kuma dubu uku to kaga ingancin su daban-daban ne to kaga irin wannan shi yake kawo cututtuka su bijire ma magunguna. likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan Radio Hausa VOH muke zuwa muku inda a yau muke mai da hankali kan matsalolin da ke tare da shan magani kan matsalolin da ke tattare da shan magunguna barkatai musamman ma waɗanda wasu likitocin ka rubutawa mara lafiya ba tare da dogon bincike ba. To duk ta taya ku kuke ganin za a iya shawo kan wannan matsala ne? To yadda za a shawo matsalolin nan fa sai an tashi da gaske an fahimtar da mutane ta farko tukuna su hukumomi da su gwamnati tabbata duk maganin da zai shigo ƙasarsu a tantance shi a san mai inganci ne a san cewa a ce akwai miligram ɗari biyar a magani kaza a tabbatar miligram ɗari biyar ɗin ne kar a ce ga magani irin sa wannan kamfani guda ishirin sun kawo amma kowanne ingancin shi daban-daban to kaga sai an kiyaye wannan su kuma masu wajen asibitoci masu kiwon lafiya tabbatar cewa a tsaya a tantance wani cuta ne a kawo musu kayan aiki suna nan yanzu da yawa wanda ba awa ɗaya awa biyu za ka iya gane abu kar a yi hanzari a tabbatar kuma likita ya zauna ya yi aiki ya duba mutum ba ya yi hanzari kawai yana neman a gama aiki ya tafi ba ka fahimta a tsaya a duba mutum a bincika a san menene tukunna ya kawo shi sai a bashi maganin wannan abun shi kawai amma abin da ake kira polypharmacy kawai ka tara magunguna ka jabga mutum ya tafi ya sha shi ku baka san wanne ne kake ba da magani ba to kaga ta nan su kuma masu shan maganin su ma kuma marasa lafiya a gari ya kamata su bar zuwa ko ina da kaji wani rashin lafiya ka shiga kemis a haɗa maka abu ka je ka sha ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi ka tabbata ka je asibiti mai inganci an duba ka an an rubuta maka magani kuma ka bi dalla dalla inda aka rubuta maka an ce maganin zai kai kwana bakwai ne to ka tabbata ka sha shi a kwana bakwai din zai ka iya yiwuwa ka samu sauki a kwana biyu amma baka ƙara sa shi ba kai watsar to nan gaba ka sake samu wani rashin lafiya in an baka shi kenan zai ka ga cutar da ka kamu da shi ya bijira wannan maganin maganin kuma ba zai ma aiki ba to an rage kame kame kenan dakta baya ga wannan matsala ma akwai ita sayar da magunguna na kan titi da ake gani musamman a kasashen mu na Afirka wani jan hankali ne ku masana sha'anin kiwon lafiya za ku yi game da wannan batun jan hankali har yanzu ya koma kan gwamnati da masu kula da lafiya don don komai ya koma gwamnati ne su suka bari mutum da bashi da lafin bai san inda ake sai da magani bai san kan magani ba sai ka su a kwalaye suna yawo da magani magani ya sha rana shi kuma in kace mishi sai kuma mutanen sai ce a ba su maganin kaza a ba su maganin ciwon kai a ba su maganin zazzabi sai ga mutum ya kwashi wannan ya baka ya kwashi wannan ya baka kuma magungunan ba a san inda suka fito ba amma sai ka ga an manna musu wai nan ba wai akan cewa an yadda a sai da su a Najeriya kuma ba su da inganci su kuma mutane daga ce ka karanta magani kawai baka san kan magani ba kawai dan dai kamar da zaka sari lemu ka je ka kasa haka suke sayan ake sayan magani a je a sayar a bakin hanya musamman ma wajajen da ake a harkan kasuwanci da wajajen tashoshi su kuma mutane mu zai kadirka irin wannan maganin to ka gani idan aka wannan ba sana'a ba ne idan sana'an baka ce zaka sana'an da baka sani ba to ka dinga sai da magani a kai tsaye sai baka san kansa ba sai dai mutum ya ce kamar a magani kaza kawai ka ɗiba ko dan ga an zana hoton mutum baya ya rike baya shikenan maganin ciwon baya a ko an ci wannan ya fi duk ne ka ni ma typhoid ban ka san typhoid fever ka san inda yake ka san malaria ka san inda yake ka san irin wani irin zawayi mutum yake ko ka ɗauki magani ka ce a baka ja da yelo a baka wannan farin capsule ta sha ta firka a cikinka to ga irin wannan mun kiyaye to su hukumomi ya kamata su san cewa wa'annan mutanen ana sai da magunguna da suke kaiwa mu kuma masu sha din ya kamata mu yi hankali ba kowane mutum ne zai ɗauke maka kwaya dan ka shi a cikin kwali ka ta sha Allah ka daɗe ka san illin da zai maka wanda ya maka illa a yanzu baka sani ya zauna a jikin da zai maka illa nan gaba ba ko baka san cewa nan gaba za ka kamu da wata cutar da wannan maganin shi ya kamata ka sha ma maganin sai ka ka ta sha ko ba a samu waraka ba to ma sauraron mu da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisala mu kasance cikin ƙoshin lafiya ba dan da yabo gurin waka dai dan su ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi